mutuwa ki taimaka min ki mini ba zata ki burge ni ki ɗauke mai nasara aiko ba zai mutu yanzu ba wallahi ji nake kamar na kashe shi in shiga sabuwar rayuwa ta ni da ke wallahi aha ba ai ba za ka iya ba idan na aikata haka kin yadda za ki ci gaba da zama da ni za ki amince da ni ai idan kai hakan ne ma zan ƙara zuwa kusa da kai saboda na san na samu miji mai zuciya mafi munin abin da za ka yi min ne kamar shari'a kashe ni amma na maka alƙawari ko bayan raina asirinka sai ya tuni sai an gane abin da kake a cikin gidan nan. Nadia. What? Me za ka gaya Bari ki jin faɗa miki Asiya. Ba zan hana ki auren wannan mutumin da mutuwa take farautarsa ba. Mutumin da duk wanda ya raba sai ya mutu. Mutumin da yake haɗa ka kafaɗa da tsautsayi. Yadda kike tunanin idan kin auri mujahid ba za ki ji daɗin zama da shi ba. to shi ma wannan mutumin ba za ki ji daɗin zama da shi ba. Ki kawai saboda na ce ta ba ni mukullin gidan wallahi ni dai na gaji da sa datan nan data ba ƙarfi ga tsada ga kuma saurin ƙarewa ai baki da zaɓi haka nan zaki sake siyan ina da solution kai kuma ina ruwan kamala lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data yes gaskiya ne bbk data shine maganin matsala na ni ma ga wayata ka samu abin nan domin da yau da wannan abin zan rika amfani dan na ga yana sa yan mata farin ciki da nishaɗi ka ta sa'a da na kwace maka budurwa duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar bbk data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa ku je play store ko app store ku ɗauko mana manhajar bbk data ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita A BBK Data za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin nawa egg da new. Sannan muna da airtime to cash. A BBK Data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK Data. Ƙarshen tabbas.